Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jima masu ma asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hawa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daren yau Litinin 12 ga watan Yuni shekara ta 2023. A cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji abin da masana a Najeriya ke cewa game da jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi a yau sha biyu ga watan Yuni da ke zama ranar demokuraɗiyya a ƙasar. ya nuna cewa ya san 'yan najeriya na wahala sosai to saboda haka za su yi kokari su yi abubuwan da za a rage masu wannan wahala amma abun mahimmanci a ciki shine sai ya nada mutanen da za su taimaka mashi sannan za a iya gane cewa abin da yake faɗi gaskiya ne ko kuma irin maganganun da shugabanni suka gabata suke yi Profesa Muhammad Muttaka Usman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke zare kenan. Muna tafi da ƙarin bayani a nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wani hadarin kwale-kwale ya yi sanadin mutuwar kimanin mutane saba'in wanda galibin su mata ne a ruwan kogin kwara da ke jihar kwara a Najeriya a safiyar yau litinin dinnan. sannan kuma za mu kawo muku rahotanni wato rahoto na musamman ciki hada labarin wasanni amma duk kafin nan sai an gyara zama an saurari cikakkun labaran duniya assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau litinin an kai hare-hare ta sama da manyan bindigogin atilari da rokoki a yankuna da dama na babban birnin kasar sudan a daidai lokaci da fada tsakanin bangarori da ke gaba da juna ke ci gaba da ruruwa a rana ta biyu lamarin da ya jefa fararen hula cikin wani mummunan yanayi na bukatar jin kai an shafe kusan watanni biyu ana gwabza yaki tsakanin sojojin kasar da dakarun sa kai na rsf wanda ya tilasta kusan mutane miliyan biyu barin kasar tare da durkusar da tattalin arzikin kasar lamarin da ya janyo katsewar wutar lantarki da ruwan sha tattaunawar da aka yi a jedda ta gaza kawo ƙarshen faɗan na dindindin kuma faɗan ya ƙara ƙaimi nan da nan bayan kawo ƙarshen tsagaita wuta a jiya lahadi yayin da rundunar rsf ta bazu a ko'ina a cikin babban birnin kasar tana rike da manyan titunan birnin tare da kafa sansani a wasu gidaje sojojin kasar na samun damar yin amfani da makaman kai hare-hare ta sama da kuma bindigogin atilari albarkacin ranar yau sha biyu ga watan yuni ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin yaƙi da aikin bautar da ƙananan yara hukumomin jamhuriyar niger sun bayyana ƙoƙarin da suke yi na inganta rayuwar yara ƙananan da ma hana su shiga ayyukan da suka fi ƙarfin su a rahoton da haruna mamman bako ya aiko mana madam daura hadiza kafugu ita ce ta yi jawabi a madadin gwamnatin ƙasar wa 'yan ƙasar niger albarkacin wannan rana Lalle tunawa da wannan ranar eh, ta yaƙi da saka yara ayyukan tilas ya tabbatar da ƙoƙarin da wannan ƙasar ke yi domin yaƙi da wannan ɗabi'ar kuma tabbas zagayowar wannan ranar ta yaƙi da saka yara ayyukan doli wata dama ce da jaddadawa manufofin hukumomin wannan ƙasar da inganta rayukan yara ƙanƙana tare da ba su wurin da ya dace da su. Maudu'in zagayowar ranar ranar ta yau ta yaƙi da saka yara ƙanƙana ayyukan da suka fi ƙarfinsu shine shari'a ta gari wa al'umma cikin haɗin kan wato haƙƙin yara ƙanƙana da ake sanyawa ayyukan doli wannan shi yasa na tambayi wani masanin dokokin shari'a cewa da isi metar sumana bubakar ko yaya suka ji da zagayowar wannan ranar sa yara ƙanƙana aiki dai abu ne wanda mu iske afirka nan ga ƙasashenmu na bakun an daɗe wannan ana yi tun ga tun baya ma ka gani yaro ana sashi aiki ba da ya kai ba to wannan sa yaron aiki tun lokacin da bai kai ba yana yana iya kawo mai wasu abubuwa kamar rashin girma ko mutum ka gani yaro ya gaji har lokacin da zai kai to shi na wannan lokacin da duk lokacin da aka to liktoci manyan manya su ce wannan abu in yana ya shiga yaro kamar yana haƙoran shi yana iya taba sai na keɓe wannan rana alheri ne ga al'umma gaba ɗaya a ɗaya ɓangaren na sadu da yaran da suke gudanar talla a titunan garin birnin Kwanni. Sunana Ashiru. shekaru na goma sha ɗaya yana talarawa ruwan sanyi miji an ke da makaranta lokacin ƙarfe daya. sannan ne yake tuwa talarawa suna na balila na sai da wara shekara ta goma sha daya. mama ta ta azamin talla sai na ta makaranta ina dawo sai ta azamin haka ba kullum kuma ta ka azamin ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako wannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc tsohon shugaban amurka donald trump na kan hanyarsa zuwa florida domin fuskantar tuhuma akan zarginsa da ake yi na rike wasu muhimman takaddun tsaron kasa da gangan ba bisa ka'ida ba bayan wa'adinsa na fadar white house ya kare a farkon shekarar 2021 trump ya bar gandun shakatawa na filin wasan golf dinsa na bedminster a jihar new jersey da safiyar yau litinin ya kuma hau jirgi mallakarsa a filin jirgin sama na newark domin wato ya tashi zuwa kudancin florida zai kwana a wurin wani shakatawa nasa na doral kafin ya mika kansa ga hukumomin tarayya a gobe talata da yamma a harabar kotun amurka da ke miami a can trump zai fuskanci babbar alkaliyar gunduma ta amurka a Lincoln. tsohuwar mai shigar da kara ta tarayya da ya nada ta alkaliya tarayya wato a shekarar 2020 inda za ta gurfanar da shi a gaban doka kan tuhume-tuhume 37 kanin na iya saka ranar da lauyoyinsa za su shigar da kara a gaban kotu ta yi watsi da tuhume-tuhumen da kuma fara tunanin yadda za a gudanar da ainihin shari'ar da zai fuskanta a yau litinin gwamnatin biden ta kara wasu kamfanoni 43 cikin jerin kamfanonin da ake sa ido akan hada-hadar da suke yi na fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje ciki har da kamfanin frontier service group limited wani kamfanin harkokin tsaro da sufurin jiragen sama wanda eric prince ke gudanar da shi a baya domin horar da matukan jirgin sojan kasar china da kuma sauran ayyuka da ke barazana ga tsaron kasar amurka makarantar horar da matukan jirgin sama ta afirka ta kudu makarantar jirage kenan ta sama da hukumomin birtaniya ke binciken ta sakamakon daukar tsofaffin matukan jiragen sojin saman birtaniya don horar da matukan jiragen sama na soja na kasar china an kuma kara su a cikin an kuma kara wannan makarantar a cikin jerin sunaye da ma'aikatan cinikayya ta amurka ta fitar tsohon firaministan italiya silvio berlusconi wanda ya rayu a cikin takaddama ya rasu a yau litinin a wani asibiti da ke birnin milan yana da shekaru 86 hamshakin attajirin nan mai harkan gidajen yada labaru ya rasu yana yayin da yake karban jinya na cutar sankarar jini magoya bayan sa sun ajiye furanni a yau litinin a wajen gidan berlusconi ɗin da ke birnin milan za a yi jana'izarsa a babban cocin dumo na milan a ranar laraba wanda gwamnatin ƙasar ta ayyana a matsayin ranar makoki na ƙasa a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya shirya domin amsar bakoncin babban sakataren kungiyar tsaron nato mai barin gado jens stoltenberg a fadarsa sata white house a yau litinin yayin da ake ƙara ƙaimi wurin neman mukamin nashi da yake bari yayin da fadar white house ta ce babbar manufar ganawan ita ce tattaunawa a kan taron kungiyar da ke tafi a cikin watan yuli mai zuwa a birnin vilnius na kasar lithuania inda tattaunawa za ta mai da hankali a kan batun wadda zai jagoranci kungiyar tsaron ta nato a cikin 'yan shekaru masu zuwa a wannan mawuyacin lokaci na shekaru 74 na kungiyar tsaron yayin da wato take fuskantar yaƙi da rasha take ci gaba da yi a ƙasar ukraine Stoltenberg wanda shine tsohon firaministan Norway shine shugaban kungiyar tsaron ta NATO mafi dadewa a cikin shugabanni da suka yi wato shugabancin wannan kawance kuma ana kara an kara masa wa'adi sau uku bayan da ya hau kan wannan mukami a shekarar 2014 a watan Fabrairu kakakinsa ya ce zai bar ofis idan wa'adinsa ya kare a cikin watan Oktoba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma za mu je ga rahotonmu na farko da ya fito daga babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Inda jim kaɗan ne bayan jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi ga 'yan ƙasar a zagayowar ranar demokaradiyya ta ƙasa. 'yan najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara muhawara a kan batutuwa da ya taɓo a yayin jawabin nasa inda wasu masana ke ganin dukkan abin da ya ambata masu yiwuwa ne muddin dai ya naɗa ƙwararrun jami'ai da za su taimaka masa wajen samun nasara a alkawuran da ya ɗauka wakilin murya amurka abuja wato halima abdulrahuf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto nata Shugaban Najeriya Ashwaju Bola Ahmad Tinubu kenan yana roƙon mutanen ƙasa da su ƙara jurewa da sadaukar da kai don ɗorewar ƙasar a matsayin mai cikakken yanci yana mai cewa yana da masaniya da irin yarda da amincin da 'yan ƙasar ke da shi a kan ƙasar inda ya tabbatar da cewa sadaukarwar da za su yi ba za ta tafi a banza ba saboda gwamnatin da yake jagoranta za ta biya 'yan ƙasar ta hanyar zuba kuɗaɗe a fannin sufuri ilimi inganta wadataccen wutar lantarki na yau da kullum kiwon lafiya da sauran ababen more rayuwa da za su taimaka wajen inganta rayukan al'umma a faɗin ƙasar. Tun dai 'yan Najeriya ciki da masana a bangaren tattalin arziki, ilimi, dabarun kawo sauyi cikin al'umma da dai sauransu suka fara tofa albarkacin bakin su a game da muhimman batutuwan da jawabin shugaba Tinubu ya kunsa. Mai sharhi akan dabarun siyasa da sauran al'amuran yau da kullum Malam Baba Yusuf ya bayyana cewa. Wato shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu cikin jawabinsa na ranar demokuraɗiyya ta najeriya ya yi wasu maganganu masu ma'ana na farko dai tana tunatar da mu abin da ya faru da wannan zaɓe da aka yi da chief jamkiyo abiola ya ci aka kuma soke wanda ya kawo tarnaki ya kawo matsaloli kuma ya ja mu baya a maganar tafiyar demokuraɗiyya a tarihin najeriya ya tunatar da mu ne mu tuna irin hoɓɓasa da aka yi da gwagwarmaya domin a dawo da demokuraɗiyya a najeriya saboda haka haɗa ƙarfi da ƙarfi mu tabbatar cewa wannan demokuraɗiyya da muka samu ya ɗore kuma al'umma sun samu abin da ya kamata na ci gaba a ƙasa ya ƙara jaddada maganar cire wannan tallafi na man fetur ya kuma yi ƙoƙarin kwantar da hankalin al'umma cewa za a yi abin da ya dace domin waɗannan kuɗaɗe da za a samu rara su zama an yi amfani da su wajen inganta al'amura na ci gaban ƙasa a wani bangare kuma farfesa a fannin sanin tattalin arziki da ke koyarwa a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Muhammad Muttaka Usman ya ce. Jawabin da ya dai ya tattaɓo abubuwa da dama amma mahimman abubuwan da ya magana shine magana cewa tuwaicin najeriya ta zama najeriya daya sannan ya nuna cewa ya san yan najeriya na wahala sosai so saboda haka za su yi kokari su yi abubuwan da za a rage masu wannan wahala na uku wanda yake da mahimmanci sosai ya ce zai yi amfani da shari'a sannan ya girmama tuwaicin yan najeriya a matsayin shi na shugaban kasa sannan kuma za a taimaka wa arziki to wannan abubuwan su ne ya sa a gaba amma abun muhimmanci a ciki shine sai ya nada mutanen da za su taimaka mashi sannan za a iya gane cewa abin da yake faɗi gaskiya ne ko kuma irin maganganun da shugabanni suka gabata suke shin menene mahimmanci ko tasirin bikin ranar demokradiyya wato sha biyu ga watan yuni wadda aka sauya daga 29 ga watan mayu a shekarar 2018 masanin kundin tsarin mulkin ƙasa ƙasa barista mai nasara kogo ya ce. To na farko dai kuskure ne a rika danganta ranar demokradiyya ga wani mutum shi daya. Magana Chief MKO Abiola eh, ɗan dan takara ne shi gwagwarmaya ce ta fito da shi har aka san shi kuma ba shi ɗaya ba ba. Mashahuran mutane ne suka haɗa ƙarfi da ƙarfe suka yi gwagwarmaya cewa dole ne a jajirce a tirje a yi nisan ta Najeriya daga mulkin soja. Waɗansu su an kashe su waɗansu su sun yi gudu suke jira waɗansu su sun dawo waɗansu su ba su dawo ba saboda haka shi MKO Abiola nasara ce ya samu a matsayin shine dan takarar shugaban kasa wanda kuma har ya zuwa yanzu ba a taba cewa shi ya ci zaɓe ba a hukumance an yi bayanin cewa shi ke da kurgu mafi rinjaye a lokacin da ake tattara alƙaloma kamin aka dakila magana sannan kuma rana ce wadda take akamata kamata 'yan siyasa su waiga baya su kalli kansu su yi ma kansu mizani na adalci cikin demokradiyyar nan da ake yi kwalliya tana biyan kuɗin sabulu saboda sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin na Najeriya ya ce demokradiyya domin gina talaka ake yin ta. Wannan rana dai ba ta rasa nasaba da sakamakon gwagwarmayar ranar sha biyu ga watan Yuni da mutane da dama masu fafutukar neman sauyi suka yi a baya. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoto. To yanzu kuma sai jihar Kwara a Najeriya inda kimanin mutane saba'in ne masu aikin ceto ke ci gaba da aikin lalubowa a cikin ruwan kogin Kwara a tarayyar Najeriya. bayan da kwale-kwalen da suke ciki ikifi, da sanyan safiyar yau litinin galibin mutanen da ya mata ne kuma ya zuwa yanzu an gano gawarwaki ashirin wakilin murya amurka mustapha nasiru tsari ya aiko mana da wannan rahoto kimanin mutane saba'in ne masu aikin ceto ke ci gaba da aikin lalubosu a cikin ruwan kogin kwara da ke tarayyar najeriya bayan da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife da su da sanyin safiyar ranar litinin dinnan, wani mazaunin yankin malam muhammad sani ya ce jirgin kwale-kwalen ya ɗauko 'yan biki ne daga ƙauyen buti ta yankin ƙaramar hukumar fatigi a jihar kwaran amma da suka je tsakiyar ruwan sai jirgin ya fashe. Eh, to ana nan da ana bibiye da wanda suka je samu rasuwa ana abun nan nasu mutum nawa ke cikin jirgin mutum wanda suke jirgin za su kai saba'in saba'in eh, saba'in ko fiye da haka to mutum nawa suka aka gaggawa su ah, a yanzu din gawan da wayan da aka zani din na gan sun kai guda sha biyar. Na'am to sauran su mutanen an gan su koko ana neman su ne? Eh, eh, ana neman sauran ko kuma wanda suka tsira. A lokacin da na tuntuɓi babbar jami'ar hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da jihohin Niger da Kwara Hajiya Zainab Sa'idu ta ce ba ta samu labarin lamarin ba amma za ta tuntuɓi jami'ansu da ke jihar Kwaran. Shugaban karamar hukumar ta Fatigi Muhammad Ibrahim Liman ya tabbatar da aukuwan lamarin sai dai ya ce suna gudanar da bincike domin har ya zuwa yanzu ba su gano dalilin kifewar jirgin ba. Idris Fata Muhammad shine sakataren karamar hukumar ta Fatigi ya ce lamarin ya tayar da hankalinsu matuƙa amma kuma sun ɗauki haɗarin ya zo ne daga Allah. accident ne kawai da ya samu dan ya saba yana kwaso irin mutanen da ya kwaso din amma dai wanda yanda wannan ya faru ba wanda ma ya yi tunanin cewa zai faru haka nan kuma a kan tafiya ne yake sannan ya fashe da kansa ok ya fashe ne da kanshi eh. yanzu ana can ana ci gaba da neman mutane kenan ana cin gaba da neman mutane gaskiya To an samu masu rai? An samu wayansu masu rai. Ok, kamar mutum nawa aka samu masu rai? Tashiyar namu dai, tashiyar namu jihar Kwara. Eh. Mutum daya ne aka samu da rai. Akwai mutane ne da akwai mutanen kogi. A baya dai an sha samun hadarin jiragen ruwan kwale-kwale da ke sanadiyar rasa rayukan jama'a da dama a waɗannan koguna na Naija da Kwara. al'amarin da ke matukar buƙatar ɗaukar matakin shawo kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. An gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto da fatan Allah shi kyauta na gaba. To jama'a ka dai a shagala ana sauraron labarai da rahotanni ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton na gaba. A Najeriya, mako biyu bayan mika mulki ga sabon shugaban ƙasa da kuma gononin jihohin tarayyar ƙasar, kasarinsu su sabbi kuma sun shigo ne da zaman yin aiki don saita lamurra su tafi bisa kyakkyawar turba da kuma yin gyare-gyare a wuraren da aka samu mishkila ta yadda al'amura za su daidaita bisa sabon tubalin shugabancin al'ummar kasa. ta yadda talaka zai gani a ƙasa. Shugaba Bola Tinubu a ci gaba da aikin da yake ya waiwayi bangaren samar da wutar lantarki kana kuma ya dakatar da gonan babban bankin najeriya nfla wanda a halin yanzu ma an danka shi ga hukumar efcc don ci gaba da binciken wasu zarge-zargen da ake masa can a kano ana ci gaba ne da yin rusau na gine-ginen da aka yi ba bisa ka'ida ba da waɗanda kuma aka saida na gwamnati su ma ba bisa ka'ida ba hakanan kuma a can zamfara Gona Lawan Dare ya yi korafin cewa tsohon gonan ya tafi da dukkan motocin da yake hawa na aiki. Hakan ya sanya a ƙarshen makon nan aka waye gari da labarin cewa jami'an tsaro wato 'yan sanda sun kai samame a gidajen tsohon gonan da ke nan birnin Gusau don bin sawo. kamar dai yadda hudu matawalli ɗaya daga cikin masu kula da wannan gida waɗanda kuma suke cikin gidan sa'ilin da aka kai samaman yi mani bayani farko dai a mun tashi da sahe misalin karfe shida da rabi na safiyar ranar juma'a muka waye gari da jami'an tsaro sun kai kawanya ma gidan shi his excellency ba su tare da wani takarda ba ko makamantan haka sun balla kofan gidan sun balla gate din da kwado da komi da komi sun shiga gidan suka dinga ɗiban motoci kala-kala har zuwa karfe bakwai da rabi na yamma ranar juma'a daga bisani kuma suka yi ƙoƙarin tahiya da sauran motocin da komi da komi sai suka bar wasu ƙalilan a cikin gidan so bayan sun tahi safiyar ranar asabar kuma eh. ƙara dawowa suka tattara komi da komi da a motoci da wasu da aka kawo da waɗanda HA's excellency ke hawa da abubuwa da dama na amfanin gida sun eh. tattara sun tafi da shi. So wannan shine ya faru kuma jama'a da dama suna Allah wade da nan abubuwan da ya faru ko makamantan haka. To jan hakan ya sanya kuma na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara AST ya zai dancin cikakken bayani game da wannan al'amari. Eh, jami'an mu ranar Juma'a mun samu izini daga kotu akan korafi da muka samu daga state government akan cewa wasu daga cikin motocinsu sun ɓace sai muka nemi izini daga kotu ta ba mu dama muka je muka binciko wasu daga cikin motoci a yanzu maganan da muna bincike ne a kan su ba mu gama ba tukunna so in allah da idan mun gama binciken gabaki daya za mu sanar da mutane abin yadda ya kasance to yanzu an ce an dan taho da wasu motoci suna nan a headquarter kenan eh suna headquarter amma a maganin tana under investigation bincike muke yi a yanzu komi zai iya faruwa kuma mun ba da sanarwa akan cewa dangane da aikin da muke yi idan akwai wanda muka taho da motan shi ba daidai ba zai iya zuwa ya sa korafi ya kawo takardun shaidan cewa wannan mallakinsa ce mu muhannanta masa in mun gama bincike in Allah ya so yadda za mu fito mu sanarwa al'umma sakamakon binciken da muka samu ASP zai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara shin korafin da shi gwamnan ya yi yaya yake kuma waɗanne abubuwa ne lamarran suka shafa tambaya kenan da na yi wa mai ba da shawara na musamman game da harkokin yaɗa labarai na gwamnan wato mustapha jafaru kaura danjin ƙarin haske ga yadda hira mata kasance abin da ya faru bayan da aka zo aka tabbatar da cewa babu dai wata mota wadda za a yi aiki da ita so gwamnati dole ta rubuta takarda ta neman bukata a mai da waɗannan motoci tun da dai akwai su shi lokacin da ya yi gwamna shekara hudu ai da motoci na gwamnati ya yi amfani da su kuma abin da gwamnatin dauda take cewa kawo motocin gwamnati waɗanda ka yi amfani da su kuma an ka ba shi kwana biyar domin ya kawo waɗanda motoci da shi da mataimakin shi da shugaban majalisar dokoki da duk wanda an ka sai ma mota ta gwamnati an ka ba mm. amma shiru waɗannan kwanuka sun ka ƙare kuma ba bai kanta komi ba. Mm. To lokacin da aka rubuta wani takarda an haɗa ma kwamishinan 'yan sanda jihar Zamfara da darakta SS na jihar Zamfara da sauran jami'an tsaro cewa to an rubuta takarda kuma ga lokacin da an ka ba. Da lokaci ya wuce ba a kawo ba jami'an tsaro suka yi amfani da damar da suke da ita suka je kotu kotu ta ba su dama na abin da ake kema sake warrant bai garanta musu domin a zo daji guda biyu na shi tsohon gwamna bello matawalle da ke nan kusau da kuma wanda ke maradun. Mm. a bincika tare da jami'an kotu da jami'an tsaro aka kwashi jiki aka je waɗannan daji guda biyu gida na farko da ke nan kusau aka shiga aka samu waɗannan motoci gida na biyu da ke can shi ma aka shiga aka samu waɗannan motoci. misali yadda shugaban kasa ya miƙa mulki ga shi zababben shugaban eh, kasa. ne yanzu shi ke kan mulki ya miƙa mai nan haka ba haka aka yi ba Wato kwana ɗaya ko duka min 29 ga watan da ya gabata su mataimakin gwamnan jihar Zamfara tsoho Hassan Nasiha ya je ya gayyato shi dauda lawal ya ce to a zo nan cikin gidan gwamnati ya miƙa mashi kundin mulki kuma an yi waɗannan abubuwa an yi jawabai an yi duk komai da komai ya miƙa mashi kundin mulki to ko ranar litinin din da aka je aka rantsar da shi a matsayin gwamna to shugaban ma'aikata na gwamnatin jihar zamfara shi ɗaya ya zo a matsayin madadin gwamnatin jiha shi aka yi bikin karɓar mulki da shi a nan a babban filin taro na gwamnatin jiha zamfara da ake ce ma filin baje koli shi ya zo a madadin gwamnatin jiha amma babu gwamna ba mataimakin gwamna ba shugaban majalisar dokoki na jiha ba kowa wanda ake cewa gashi wannan dan siyasa ne wanda ya zo ya mika mulki ko aka yi bikin mika mulki shi ga sabon gwamnati Dauda Lawan. To mutane suna mamakin yadda aka je ba su ɗaya ba akwai inda aka ba da sace waran ɗin kuma ga wasu sauran hukumomi da wasu jami'an gwamnatin jihar zamfara waɗanda sun ka amshe motoci na gwamnati sun ka rike bayan yanzu ba su da samarki, sun kame motoci sun rike su ma an yi amfani da wannan sace waran an je gidajen su an karɓo motoci shi yasa har motocin suka kai guda arba'in. nan ya an haɗa kamar da kwamishinoni kenan. eh akwai tsohon kwamishinoni waɗanda sun ka tafi da waɗansu motoci banda waɗanda an nasa su na aiki na gwamnati wadda ta sayan masu akwai wasu hilux hilux da waye waɗanda an kaje an ka karɓo hannuwansu dukkanin motocin nan da nake baka labari suna nan police command ta zamfara an aje su wanda kotu aka je ta bada umarni kuma za a koma a maima da kotu gamin cewa bisa ga wani ka bayar to ga abin da aka je aka samu da shauransu to ka ga waɗannan abubuwa duk ana yin su akan tsari ne ba ido ake yin su ba ko abu wanda ya zan ba tsari ko a jahilci mustapha kaura kakakin gwamnan jihar zamfara Shin ko me jam'iyyar APC za ta ce game da kutsen da aka yi gidan gwamna Bello Matawallan Maradin da ke birnin Gusau? sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar ta apc yusuf idris ya mai da martani wannan al'amari da ya zo al'amari ne na zalunci da cin zarafi da kuma keta haƙƙin mai girma tsohon gwamna kuma jagoran jam'iyyar apc a jihar zamfara domin abin da ya faru mun wayi gari ranar juma'a inda aka ce an kai jami'an tsaron 'yan sanda sun yi ƙauyen a dukkan gidajen shi guda biyu da ke gusau da kuma maradun wanda kuma babu wata takarda wadda ke nuna cewa ga wani umarni daga kotu ko daga wata hukuma wadda ke da irin dama na ta irin wannan abin da ya kamata hmm. inda suka shiga suka kwashe motocin zuwa hedikwatar 'yan sanda kai abun ban haushi ma akwai motocin shi guda biyu lemozin wasu motoci masu tsawo guda biyu wayanda akalla wayanda motocin sun bi karfin shekara goma a hannun shi ajiye amma duka suka sa musu jawon suka dauke su kai a hedikwatar 'yan sanda eh amma kamar cewa sun sami umarni daga kotu kuma tare da jami'an tsaro ne suka zo da kuma ma jami'an kotun wannan labari na magana takardar kotu musu fitar da ma labarin ba sai daga baya da suka ji cewa mu a jam'iyyance mun Allah wadai da wannan kuma muna kira ga shugaban 'yan sandan Najeriya da ya sa a bincika wannan abu kuma a hukunta wani suka yi. Da gwamnatin sai tana da chassis number tana da komi na tana da number ta ji abu da motocin a gani wanda aka gani cewa ta gwamnati ce sai a ɗauko. Kuma ita mota ne haɗa gwamna da mota idan suka ce gwamnan house ne akwai famanin sakatare na gwamnan house shi Kama a tambaya motoci ba gwamna matawalle ba. Da wanda wannan ba zai ba mu tsoro ba jam'iyya za mu kai wannan kara kotu domin tabbatar da cewa an jagoran jam'iyyar mu adalci a wannan jiha. Yusuf Idris kenan yanzu haka dai dukkan motocin da aka ɗauka a gidan tsohon gwamnan suna hedikwatar rundunar 'yan sanda a ci gaba da binciken da suke yi har zuwa lokacin da za su kammala. Sani shi abin mura murai Amurka daga Gusau a Najeriya. To Madalla a gaida Sani shi abin Malumfashi da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma za mu je ga labaru a takaice. To a takaice a yau litani an kai hare-hare ta sama da manyan a tulari da kuma rokoki a yankuna da dama na babban birnin kasar Sudan a daidai lokacin da fada tsakanin bangarorin da ke gaba da juna ke ci gaba da ruruwa a rana ta biyu lamarin da ya jefa fararen hula cikin wani mummunan yanayi na bukatar jin kai. an shafe kusan watanni biyu ana gwabza yaƙi tsakanin sojojin ƙasar da dakarun sa kai na rsf wanda ya tilasta wa kusan mutane miliyan biyu barin ƙasar tare da durkusa da tattalin arzikin ƙasar lamarin da ya janyo katsewar wutar lantarki da kuma ruwan sha albarkacin rana wato sha biyu ga watan yuni wannan ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin yaƙi da bautar da ƙananan yara hukumomin jamhuriyar nijar sun bayyana ƙoƙarin da suke yi domin inganta rayuwar yara ƙanana da ma hana su shiga ayyukan da suka fi ƙarfinsu tsohon shugaban amurka donald trump na kan hanyarsa zuwa florida domin fuskantar tuhuma akan zarginsa da rike wasu muhimman takardun tsaron kasa da gangan ba bisa ka'ida ba bayan wa'adinsa na fadar white house ya kare a farkon shekarar 2021 trump ya bar gandun shakatawa na filin wasan golf na bedminster a jihar new jersey da safiya yau litinin ya wato ya dau jirginsa wato mallakar shi kenan a filin jirgin sama na newark don zuwa kudancin florida domin ya fuskanci tuhumar da ake masa to madalla ba sauraron mu baki ɗaya kuma a muka kawo karshen shirin nama na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku sake jin wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kuma makiri da ya karanto labaran duniya da julie ladies gresham da ta hada shirin ta kuma bayar da umarni da injiniyan namu charleston hawa sharif ke fatan za a wayi gari lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai da safen ku.